Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zango shara Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Malik a Iran. Akwai shirin nan kuma na kide-kiden iranewa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. Waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a cikin shirin namu idan ana biye da mu. kafin a ji waɗannan abin da na ambata baki daidai sai an fara da sauraron shirin nan na ko san. ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 6 ga watan yuli na shekara ta 2021 wanda daidai da 25 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan yuli na shekara ta 1964 kasar malawi ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila kafin haka dai wani baturen yankin scotland mai suna david livingstone shi ne ya fara saka kafarsa a cikin kasar malawi a shekara ta 1859 a lokacin kuma ya bata suna Nyasaland. bayan haka turawan ingila a lokacin sarauniya victoria suka mamaye kasar a shekara ta 1891 bayan da suka sami nasara akan turawan jamus da na portugal waɗanda su ma suke son mamaye kasar sai kuma a shekara ta 1953 turawan ingila suka haɗa ƙasashen rhodesia da kuma Nesland suka mayar da su ƙasa mai suna Rhodesia Nesland duk da cewa mutanen ƙasashen biyu ba su amince da hakan ba wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1962 mutanen ƙasashen biyu suka fara wani bore ga turawan mulkin mallaka wanda da ƙarshe dai alatilas aka raba ƙasashen guda biyu da kuma ba su 'yanci a shekara ta 1964 da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi ga watan yulin shekara ta 1975 ƙasar comoros ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa tun a cikin karni na goma sha biyu miladiya ne dai al'ummar comoros suka fara karɓar addinin musulunci bayan da 'yan kasuwa musulmi daga ƙasashen laraba daban-daban suka rika shiga tsibirin domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci a wasu lokuta kafin shigar turawan mulkin mallaka na kasar faransa tsibirin comoros da ya kasance karkashin mulkin mallakar turawan portugal amma sarkin oman na lokacin ya fatattaki turawan na portugal daga tsibirin sai kuma a shekara ta 1842 turawan faransa suka fara mame wani bangare na tsibirin comoros daga bisani kuma suka mame kasar baki daya amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru mutanen komoros sun samu 'yancin kansu a ranar shida ga watan yulin shekara ta biyar. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa canjin gwamnati a iran ɗin ba zai canja matsayar kasar akan yarjejeniyar nukiliya ba tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo isa birnin kabul na kasar afghanistan bisa gayyatar kungiyar akdn kan batun zaman lafiya a kasar a najeriya kuwa rashin samun nasarar super eagles a wasansu da mexico ya bar baya da kura tons kuma ga labaran daki-daki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa canjin gwamnati a iran din ba zai canja a matsayar kasar akan batun yarjejeniyar shirin ta na nukiliya ba a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai yau a birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id khatib zade ya bayyana cewa matsayar iran akan batun yarjejeniyar shirin ta na nukiliya matsaya ce ta tsarin kasa wanda ba zai canja sakamakon canjin gwamnati ba ya ce matsayar iran ita ce dole ne amurka ta janye takunkuman da ta kakaba wa iran din sannan kuma ita iran ta koma yin aiki da bangaren yarjejeniyar wanda ta yin aiki da su sannan kuma dole ne dukkanin bangaren yarjejeniyar su aiki da abin da suka rataba hannu a kansa matukar dai suna son iran din da ya aiki da yarjejeniyar ya ce wannan ita ce matsayar iran wadda shi ma zaben shugaban ƙasar iran din sayar ibrahim ra'isi zai aiki da ita dangane da hare-haren da amurka ta kaddamar kwanakin baya-bayan nan akan sansanonin dakarun sa kai na hashidu sha'abi a kasar iraki da sunan cewa dakarun sana da alaka da kasar iran Zade ya bayyana cewa iran ba ta yin katsalandan a cikin harkokin kasashen ƙetare balantana ƙasar iraki wadda makwabciya ce ga iran wadda al'ummomin kasashen biyu suke da alaƙa ta tarihi tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya isa birnin kabul na ƙasar afghanistan domin halarta wani taron tattaunawa akan batun samar da zaman lafiya a ƙasar. jaridar the cable ta bayar da rahoton cewa obasanjo ya isa birnin kabul bisa gaitar cibiyar wanzar da zaman lafiya da sulhu da kuma jin kai ta aga khan development network ko kuma akdn a takaice wadda cibiya ce ta ƙasa da ƙasa da take gudanar da ayyukanta a ƙasashen duniya daban-daban waɗanda suke fama da matsaloli cibiyar da ta fi mayar da hankali ne ga ƙasashen nahiyar asiya da kuma afirka inda take gudanar da ayyukan jin kai inda kuma takan kashe makudan kuɗaɗe wajen tallafa wa jama'a waɗanda suka shiga halin kunci sakamakon matsaloli na yaƙe-yaƙe ko fari da makamantansu tun a cikin shekara ta 1996 ne dai cibiyar ta akdn ta fara gudanar da irin waɗannan ayyuka a cikin ƙasar afghanistan inda daga shekara ta 2002 zuwa yanzu cibiyar ta kashe fiye da dala biliyan ɗaya a ƙasar afghanistan wajen taimakon mutane da kuma ƙoƙarin farfaɗo da sulhu da zaman lafiya a ƙasar baya ga tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo cibiyar ta gayyaci wasu masana na daban waɗanda suke da ƙwarewa da kuma gogewa akan lamarin siyasar ƙasa da ƙasa domin tattaunawa da kuma samun shawarwari akan hanyoyin da za a bi wajen taimakawa domin inganta hanyoyin zar da zaman lafiya a ƙasar. ta jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jami'an tsaron ƙasar Saudiya sun cafke limamin masallacin Ummul Muminin Hadija da ke birnin Jidda suka jefa shi a gidan kaso. Tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa bayan kwashe tsawon lokaci ba a ji ɗure Sheikh Amir Al-Muhalhil ba limamin masallacin umar mominin khadija da ke birnin jida daga baya ta bayyana cewa jami'an tsaron kasar saudiya ne suka kama shi suka jefa shi gidan kaso sheikh amir almuhalhil ɗaya ne daga cikin fitattun makaranta qur'ani a kasar saudiya baya ga hukuma shine limamin juma'a na masallacin na Umar mu'minin khadija bint khuwailid kafin nan dai ya rike wasu masallatan a birnin jidda daga cikuwa har da masallacin sarki faisal da ke birnin an kwashe tsawon shekara guda dai ba a ji sa ba amma daga bisani ta bayyana cewa jami'an tsaron gwamnatin saudiya ne suka yi awon gaba da shi kuma suka jefa shi gidan kurkuku saboda ra'ayinsa dangane da salon mulkin yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman tun da bin salman ya yi wa muhammad bin naib juyin mulki kuma ya dare akan kujerarsa ta yarima mai jiran gadon sarautar kasar saudiya a shekara ta 2017 daga lokacin zuwa yanzu dai ya kame 'ya'yan gidan sarauta da dama da kuma malamai waɗanda suke da saɓanin ra'ayi tare da shi a najeriya kuwa sakamakon kashin da 'yan wasan kasar suka sha a hannun 'yan wasan kasar mexico a wasan sada zumunci wanda suka buga a kasar amurka wannan ya jawo suka akan takun 'yan wasan a ranar lahadin ta gabata ce dai aka buga wasa na sada zumunci a tsakanin najeriya da kuma mexico wasan da aka buga a kasar amurka inda mexico ta lalasa najeriya da ci hudu da nema ana danganta rashin nasarar da najeriya ta samu a wannan wasa ne da rashin kwarewa 'yan wasan wanda 'yan wasa ne masu buga wasanninsu a cikin gida sannan kuma mai horar da 'yan wasan na super eagles ya yi amfani da su ne a wannan wasa yayin da ita mexico ta kira dukkanin 'yan wasanta da suke buga wasa a kasashen duniya sai kuma wasu suna dora alhakin hakan ne akan mai horar da 'yan wasan na super eagles wanda yanke shawarar kin gayyatar manyan 'yan wasan najeriya da suke buga wasa a manyan kungiyoyin kwallon kafa na duniya waɗanda suke da ƙwarewa da kuma gogewa a kan harkokin wasannin ƙasa da ƙasa wannan matakin da ya sa an samu saɓani a tsakanin mai horar da 'yan wasan na super eagles da kuma hukumomin wasannin ƙwallon kafa a najeriya tun kafin tafiya amurka domin buga wasa da ƙasar mexico yanzu dai ana jiran ganin mataki na gaba domin gyara kurakuran da aka samu dangane da wasan da ya gudana ɗin a tsakanin najeriya da mexico ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you To madalla ban da aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na malika Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini. da sun abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wurare za su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin to madalla ya zo mun shirin kwarai shirin a shirin namu ci gaban da gabace shi ne a shirin da ya shuɗe inda muke magana game da ƙauyen Van Shan. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya ɗora inda za mu kamo ka a takaice abin da ya shafi wannan gari na Van Shan. Bisa la'akari da rubutun da aka yi a jikin hubaran Mamzade Abul Fatah da ke ƙauyen na Van Shan. Ƙauyen ya samo asali ne tun daga ƙayi na goma bayan hijira a dole dolar salsalar Kiyaniyan. Baga haka akwai wata bishiya mai faɗi tsohuwa da ke gefen hubbaran jikan manzan Allah wanda shekarunta ya kai kusan shekaru dubu da suka gabata a shekara ta 1991 hijira shamsiya wani tsohon kogo ya rifta wani tsohon kogo ya rifta inda ya rami har aka ga wasu ƙasusuwa da suka rududduge abubuwan da aka samu a wajen suna da alaƙa da daɗaɗɗun ababen tarihi na lardin isfahan wanda binciken da aka yi ya nuna cewa yana komawa ne zuwa ga shekaru dubu uku da suka gabata wanda hakan ke nuna cewa ɗan adam ya taɓa yin rayuwa a zamanin da a zamanin a wannan wajen yanzu kuma bari mu kawo muku ƙarin bayani game da kabarin jikan manzon Allah Abul Fata da ke ƙauyen Banshan ɗaya daga cikin daɗaɗɗun gine-gine da ke wannan ƙauyen bisa bayanan da aka samu a hubaran imam zade abul fitu suleiman dan musa bin ja'far yana daga cikin jikokin imam musa alkazim alaihi salam limami na bakwai na iyalan gidan manzon allah ya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa bisa ruwayoyin da aka karɓo daga mahaifin imami a ƙarshen ƙarni na hudu bayan hijira ya yi hijira zuwa birnin isfahan a allan da ke wajen hubbaran imam zade akwai wani abu da aka yi shi mai kusurwa hudu da tubali mai kamar tulluwa abubuwan da aka bukata wajen gina hubbaran sun hada da duwatsu da tubali na block a takaice ginin hubbaran an kasa shi ne zuwa kashi biyu bangare na asali da kuma bangare da yake bi masa bangare na asali an gina shi ne a zamanin safawiya da ya hada da harabar da ke ƙarƙashin tulluwarsa yanayin rufinsa an yi masa zane da rubutu mai kyau da irin tsarin rubutu na nasta'ali wanda mai fasahar nan da ake kira malam yusuf hunsari da malam mahmud najjar suka yi a cikin hubbaran akwai wata karamar akwati wadda wata karamar akwati wadda aka rubuta ayar qur'ani a jiki idan aka duba ƙarshen ayar zaka iya iya yin araba da akwatin sarki hussein Ko. gine-ginen da aka sake sabuntawa a shekarun ƙarshe-ƙarshen nan a cikin hubbaran ba shi da sosai sai ɗaya daga cikin sauye-sauyen da aka samu yana da alaƙa da shi kan shi ƙabarin jika manzan Allah ɗin kuma an yi shi ne daga jinsin zinariya da ya maye gurbin tsohon hubbaran bisa bayanin da ya fito daga tsoffin wannan ƙauyen ya nuna cewa a shekara ta 1309 hijira Shamsiyya, harshen da mutanen wannan ƙauye suke magana da shi shine vanshini ko kuma nishuni kuma wannan yaren yana daga cikin tsoffin harsuna a nan ƙasar iran akwai wuraren yawon shakatawa masu yawa da ke ƙauyen vanshan daga cikinsu akwai dutsen mahad haidari kale jamal sai kuma idanuwan ruwa na lamba sai kabarin sayyid karrar makabartar Pahlavan. A watan Shahrivar na shekara ta tara. ɗaya daga cikin katangar da ke ƙauyen mai suna Maulana, hukumar kula da albarkatun ruwa na garin Golfegan ta rusa shi saboda ya shiga cikin iyakar wata ƙorama a zai lokacin da yanzu sama da rabin shekara kenan wannan ƙoramar ta kafe. wannan kenan game da ƙauyen vanshan da kuma irin abubuwan tarihi da ke cikin wannan ƙauye yanzu kuma kafin mu rufe shirin bari mu kawo muku bayani game da muhimman gadaje guda goma da ke nan cikin iran waɗanda suke da daɗaɗɗen tarihi gada ta farko ita ce gadar dirbaz akwai hanyoyi masu yawa na kai kawo ɗin matafiya da tawagar 'yan kasuwa wanda saboda yanayi da yake da shi da abubuwan ɗabi'a a tsawon tarihi an samar da ɗaruruwan gadoji akan ƙoramu da tekuna domin sauwaƙe kai kawo ɗin matafiya wanda wasu daga cikinsu har yanzu ana amfani da su wanda wasu daga cikinsu har yanzu ana amfani da su wasu kuma da dama daga cikinsu an rusa su gada ta farko ita ce gadar ji kuma tarihinta yana komawa ne zuwa ga zamanin daular sasaniyan kafin zuwar musulunci kuma tana da nisan kilomita hudu a gabashin isfahan kuma an gina ta ne a kan tekun zandarud saman saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gaci muku Hashim Sharif Zode. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To ma saurare a gaishe da Hashim Sharif Zade a cikin wannan waka da ya mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu saurare sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng to don za mu kai kare sai Allah mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya